radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a zangon shirye-shiryenmu na rana a yau talata daga nan Radio Teheran da ke ƙarƙashin Hausa TV ga kuma shirye-shiryen da muke ɗauke da su kamar haka. bayan sauraron shirin kokon san sai labarun duniya sannan shirin mu koyi harshen farisanci sannan daga ƙarshe ku saurari shirin kiɗe-kiɗen iraniyawa da fatan za ku ji daɗin shirye-shiryen namu ku yi saurare lafiya. Kokun san. jama'a masu hari assalamu alaikum talata 20 ga watan disamban shekarar 2022 daidai da 25 ga watan jumada ula na shekarar 1444 hijira kamariya masu aure kun san cewa shekaru 87 da suka gabata a ranar irin ta yau to 20 ga watan disamban shekarar ta 1935 shaka isuddin kassam madagun gwagwarmaya da turawan ingila 'yan mulkin mallaka a palestine ya shahada kassam ya fara karatu a syria sannan kuma ya kammala karatu na addini a jami'ar azhar ta masar bayan ya dawo palestine ya fara gwagwarmaya da turawan ingila waɗanda suka fara kawo yahudu yahudawa a cikin palestino da kasashen duniya daban-daban suna tattara su da nufin kafawa yahudawa kasar su a palestino izuddin ya fara gugurmayar sa shekara ta 1930 ma shekara ta 1935 a wani makircin da aka kulla masa yahudawa sun kashe shi inda ya shahada. da ƙarshe masu ware kun san cewa shekaru 71 da suka gabata ranar irin ta yau to 20 ga watan disamba shekara ta 1951 ƙasar oman ta samu yanci daga hannun turawan ingila in mulkin mallaka kuma wannan ranar an sanya ta ta zama ranar hutu a ƙasa baki ɗaya ƙasar oman mai tsohon tarihi tana komawa ƙarshen daular musulunci ta shekaru kaɗan bayan wafatin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga bayan mabiya masafar ibadiyya ta khawarijawa sun yi bore sun kwace iko da ƙasar su kuma kwashe tsawon shekaru suna iko da ita turawan ingila sun mame ƙasar oman shekara ta ɗaya. daga ƙarshe kuma ƙasar ta samu yanci daga hannun turawa a shekarar ta 1951 tun daga lokacin da dai ƙasar take bin tsarin sarauta inda sarki yake a matsayin babban mukami na ƙasa duk wani dai akwai bangaren zartarwa na majalisar ministoci karkashin jagorancin firayim minista wanda majalisar dokokin kasar take zaben sa kasar oman tana bin tsarin siyasa tsaka-tsaki da take ɗasawa da kowane bangare na kasashen larabawa da musulmi da ma sauran kasashen duniya kamar da kuma bata sanya kanta a cikin dukkanin rikice-rikice na kasashen yankin gabas tsakiya ba kasar oman tana fadin ƙasa kilomita murabba'i dubu biyu da goma sha biyu kuma tana bakin tekun india kamar da kuma tana makwabtaka da saudiya yemen da kuma kuma haɗaɗɗe daular larabawa sannan tana bin tsarin mulki na sarauta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 Labarun duniya mai karantawa suno suwanci da farko muhimman kanunsu. Hukumar zaben kasar Tunusiya ta sanar da sakamakon ƙarshe na zaben 'yan majalisun dokoki da aka gudanar a kasar. dubban mutanen sudan sun gudanar da bikin tunawa da farkon yunkurin juyin juya halin kasar a jiya litinin mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen kasar rasha ta bayyana cewa siyasar kasar amurka tana kokarin janyo rikici kai tsaye tsakaninta da kasar ta rasha yanzu kuma ga cikakkun labarun nan hukumar zaben kasar tunisia ta sanar da sakamakon karshe na zaben 'yan majalisun dokoki da aka gudanar a kasar hukumar zaɓe mai zaman kanta a kasar tunisia ta sanar da sakamakon karshe na zaben 'yan majalisun dokokin kasar tana mai jaddada buƙatar gudanar da zaben zagaye na biyu a mafi yawan mazaɓin kasar saboda karancin 'yan takara da suka samu nasarar lashe zaben a zagaye na farko a taron manema labarai da shugaban hukumar zaben kasar faruk boaskar ya gudanar a jiya litinin ya bayyana cewa yawan mutanen da suka kada kuri'a ba su shige kashi goma sha ɗaya da dugo biyu cikin dari ba wato mutane miliyan ɗaya da dubu ashirin da biyar ne kacal a cikin mutane miliyan tara da dubu dari da sittin da uku da suka yi rajistan sunayensu kamar yadda wasu majiyoyi suke bayyana cewa yawan mutanen da suka fito zaben ba su wuce kashi takwas da digo takwas ba kuma wannan shine mafi rauni a zaben kasar tunusiya tun bayan juyin halin kasar dubban mutanen sudan sun gudanar da bikin tunawa da farkon yunkurin juyin juya halin kasar a jiya litinin dubban mutane a yankuna daban-daban na kasar sudan sun fito zanga-zangar tunawa da ranar fara yunkurin juyin juya halin kasar a karo na hudu da ya kunno kai tun a watan disamban shekara ta 2018 wanda ya kai ga kifar da gwamnatin umar hassan albashir a watan afrilun shekara ta 2019 inda jama'a suka yi cincirindo akan manyan hanyoyin garuruwan da suke birnin khartoum wato fadar mulkin kasar khartoum da Khartoum ta Arewa da kuma Orduman kamar yadda masu zanga-zangar suka yi tare da taken kyamatar mulkin soji har ila yau dubban masu zanga-zangar sun jaddada bukatar hukunta jami'an tsaron kasar da suke da hannu a aiwatar da kashe-kashen gilla kan masu zanga-zangar lumana a lokacin yunkurin neman kawo ƙarshen gwamnatin Umar Hassan Albashir da kuma lokacin zanga-zangar nuna kin jinin mulkin soji bayan kifar da gwamnati rikon kwarar kasar a ranar 25 ga watan Oktoba oktoban shekara ta 2021 gungun 'yan ta'adda sun kashe mutane goma sha hudu tare da jikkata wasu sha daya na daban a garin halis da ke kasar iraki kafar labarun asumairiya news ta kasar iraki ta watsa rahoton cewa gungun 'yan ta'adda a kan babura sun yi kofar ragowa garin halis da ke lardin diyala na kasar iraki a yammacin jiya litinin inda suka buɗe wuta kan jama'a da hakan ya sanadiyar mutuwar mutane akalla goma sha hudu tare da jikkatan wasu goma sha na daban kuma garin halis ya shahara a fagen harkar noma jami'an tsaron iraki sun zargi 'yan ƙungiyar ta'addanci ta da'ish wato isis da hannu a kaddamar da harin kuma sun fantsama neman su kamar yadda wasu bayanai suka tabbatar da cewa akwai waɗanda ake zargi da alaka da maharan kuma an fara gudanar da bincike kansu sakaci da rashin kulan jami'an lafiyar haramtacciyar kasar isra'ila sun yi sanadiyar shahadar bafalastine da ake tsare da shi a gidan kurkuku hukumar kula da harkokin falastinawa da ake tsare da su a gidajen kurkukun gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta sanar da cewa wani bafalastine mai suna nasir abu hamid da ake tsare da shi a gidan kurkukun gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ya yi shahada a safiyar yau talata sakamakon sakaci da rashin kulan jami'an lafiyar lafiyan da suke lura da marasa lafiya a gidajen kurkukun gwamnatin haramtacciyar kasar ta isra'ila nasir abu hamid dan shekaru hamsin a duniya mazaunin sansanin yan gudun hijira na al'amari da ke garin ramallah a gabar yamma da kogin jordan ana tsare da shi a gidan kurkukun ramle na gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila kuma duk da tsananin rashin lafiya da taɓarɓarewar lafiyarsa tsawon lokaci amma ba a hanzarta kai shi asibiti ba sai a jiya litinin inda a safiya safiyar yau talata ya yi shahada mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen ƙasar rasha ta bayyana cewa siyasar amurka tana ƙoƙarin janyo rikici kai tsaye tsakaninta da rasha a taron manema labarai da ta gudanar a jiya litinin maria zaharoba mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen ƙasar rasha ta bayyana cewa bayan rashin nasarar siyasar amurka a kasar afghanistan a halin yanzu ta ƙara shiga wani sabon rikici ta hanyar taimakawa gwamnatin sabbin 'yan nazi da kuɗaɗe da makamai da kuma yawan sojoji a kasar don haka gwamnatin rasha tana kira ga gwamnatin amurka da ta kawo ƙarshen waɗannan munanan manufofinta da suke matsayin tsokana da kuma ƙara ruruta wutar rikici tsakaninta da ƙasar rasha ƙarshen labarun duniyan kenan. madalla yanzu kuma ga shirinmu na mu koyi harshen Farisanci. آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillahir rahmanir rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farsanci a yau da yadda allah ubangiji za mu shiga cikin darasi na goma ne wannan shiri da muke gabatar muku ga masu buƙatar samun mataninsa suna iya su ziyarci shafinmu na intanet domin samun wannan matane na darasin mu koyi harshen farsanci. Sannan kuma muna watsa wannan shiri ne a kowace rana ta talata. Idan ba a manta ba a makon da ya gabata dai mun riga mun ji cewa Muhammad da Ramin suna cikin ɗaki kuma sun yi tattaunawa dangane da iyalan gidan su Ramin. A yau kuma da yadda Allah Ubangiji za mu ji yadda ta kaya tsakaninsu domin kuwa a yau Ramin yana so ya je ya yi sayayya ne bayan azahar ko kuma yau da daddare yana so ya je babban shagon sayar da kayayyaki amma shi kaɗai ne akan haka yana so ya samu aboki daga cikin abokansa waɗanda suke ɗaki ɗaya akan haka ya nemi muhammadu da ya zo ya raka shi zuwa wurin sayayya to ko ya samu wanda zai raka shi a lokacin da yake neman muhammadu ya raka shi ko wani sama a cikin tattaunawar da za ta biyo baya dai za mu ji amma kafin hakan sai an fara sauraron kalmomin da za a yi amfani da su a cikin wannan tattaunawa kamar haka. امروز ایو بعد از ظهر بیان از ظهر بیکار مرر ایکن تو ای کی ککی من نیستم نی با نی بنی تو نیستی کی با کی بنی امشب ایو دددری چطور؟ تو آره ای فکر می کنم اینا تنانن چرا؟ می سنیا برای سبودا خرید سیه وقت Lokaci. To dori. Kai kana da. Na. A'a. Man na doram. Ni bani da. To na dori. Kai ba ka da. Con. Domin. Man دارم نی اینا دا درس درسی او شی او نیست شی با شی بنه او ندارد شی باشده او می رود شی ینا تپیا ب زوا خانه دکن کراتو فردا گوبه ما می رویم مو منا چطور است؟ یا یا یکی خوب است یه نده پس bayan To bayan da aka saurari waɗannan kalmomi tare da fassararsu, to yanzu kuma za mu tafi ɗakin su Muhammadu da Ramin. Yanzu haka dai suna cikin ɗaki suna karatu, sai Ramin yake cewa. محمد تو امروز بعد از ظهر بیکاری؟ نه بعد از ظهر بیکار نیستم تو بعد از ظهر بیکار نیستی امشب چطور؟ آره فکر می کنم چرا؟ تو برای خرید وقت داری؟ نه من وقت ندارم چرا وقت نداری؟ چون امشب درس دارم سعید چطور؟ او امشب بیکار است؟ نه او امشب بیکار نیست سعید هم برای خرید وقت ندارد؟ نه او امشب به کتابخانه می رود فردا به خرید می رویم چطور است؟ خوب است پس ما فردا به خرید می رویم To yanzu سه sai ونن saurari wannan tattaunawa درمین Muhammadu Darmin tare da To jama'a masu saurare a nan ne muka kawo ƙarshen darasi na goma. To amma kafin mai ban kwana da ku jama'a masu saurare da ke bibiyar mu suna iya su ziyarci shafinmu na intanet domin samun matanin da muke amfani da shi. Sannan kuma muna watsa wannan shiri ne dai kamar da aka sani a kowace rana ta talata. To da wannan ne muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai a mako na gaba idan Allah kai mu za a je mu ɗauke da wani sabon shiri. amma kafin wannan lokaci a madadin muhammad da hajifur da ya haɗa shirin fefe ne abdullahi salihu ke muku fatan alheri a tarbe mu a mako na gaba. yanzu kuma lokaci ne da za ku saurari shirin kiɗe-kiɗen iraniyawa jama'a masu saurari assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shirin wanda cin sa ka muku kiɗe-kiɗe daban-daban da aka yi a nan ƙasar iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa a yau shirin namu ya gayyace muku ali alizade wani fitaccen mawaƙi a nan ƙasar iran sai a gyara zama domin a ji irin abin da ya tanadar mana چشم an gaishe ka Ali Alzade a cikin wannan waka da ka yara mana da fatan ma sun amfana kuma ta gamsar da su. Zan jalin zamun shirin a nan sai a tarbiye mu a wani sabon shirin amma kafin nan a madadin waɗanda suka tallafa shi ne kammala ni da na kasance tare ku a cikin shirin nake muku fatan alkhairi kuma za a ci gaba da bibiyan shirye-shiryen mu a shafin yanar gizo to www.hausatv1.ng a huta lafiya. haka ne muka kawo ƙarshen shirin wannan zango sai kuma a shirinmu na dare inda za ku ji mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen ku huta lafiya.